gaskiya al'amuran bulutu da sauran gyara to ai ya ci mu tara jama'a a unguwa amma bari zo mu ji abin da faɗa mana salamu alaikum burgo kai a gaishe duk kuna nan ne to a gaishe ku madalla to jama'a abin da ya salice mu taron nan yau na kan san muna da lalurori ta zuwa gona amma da yake matsaloli ne ga sunan suna tasowa shi na nace to abinda za a yi wancan zaɓe da kun kai muna na farko i alhamdulillah mun ci zaɓe ko ba gaskiya ba mun ci zaɓe to amma ita gwamnati na san ta bani bashin mashin ko ta bani bashin keke ta ramta min kuɗin noma amma maganar gyaran gari ba a yi ba muna da buƙatar rijiya ko hawo ko buga-buga ko lantarki da gyaran hanya amma tun da ba yi ba to wanga karon in allah ya sa wanga magana ta cewa a zaɓe ni takar kansula ta kammala an ka zaɓen to babu shakka sai na dage ga gwamnati sai na yi mata jajjayen ido ita gwamnati a gyara mana hanya a sa mana wutar lantarki a sa mana buga-buga kai hatta da satellite sai an samu na garin da ko kun ka gani Eh? so bulugu eh? mu yin shawara to mun zabe ka masha Allah ai ma na san ni za a zabe eh, amma zaka da muke baka to mai da masallaci to farin masallaci sabo na garkar sarki garkar sarki wannan mai farin sarki sabo kan da sabon nan eh shi muka da tsaka kan mana kiran sallah kiran ni kiran sallah kiran sallah ne ce ku zaban inda kai na Allah ne to wa abba na Allah ba ba ka so kai kai ba kaso wato oh, don an gaba a samun ko a ni ka kiran sallah ni aka zabe in kiran sallah gurin tashi da asuba ne to in ni ka tashi da asuba kun san abin da nake ba shirin shirin kuɗi na na nake da sauran abubuwan da an bukata ta ba aikin lada kake nema ba aikin lada kai ba kasan lada kai na gane wanga ba shirin kowa ne ba shirin mallan lulaye na duk wanda an kai shi ya kimsa muku ra'ayin cewa a ce an zaben kiran sallah wato ni mai makoshin karfe in ka ta kuyi kiran sallah ko sai kuyi sallah to kada wanda ya koma sallah cikin ku sai na kira wuta ba shi lada bane ba ka so kai ma kai in data an na samu ai to na ki kansila ne ce ku zaben don bakin ciki wai wani abu an zaben in kira kun je ba san aki lada na ki kansila eh kawai yanzu kawai ba su biya mu ko mu ɗauki itatuwa ko mu ma duka mu an da wuka mu an da nama mu ka yanka mu baku in ba mu baku ba ba ku samu. Tabi. ga dara ga ya yi waton garin da daɗa lulaye ya kulla mai shi duk da matasa ɗin da nuka faɗi su jiya da ɗan hawa da min tawaye eh, bashin ma da gwamnati ta bani na canye ya lalace ba da ko anin yanzu ba mashin ba keke ba ba kuɗi kuma wanga abu ko an so a yi wani tawaye mu a gari. Salamu alaikum. Ah, kai, yarce. Baba ba na ce ka bada kudin ga da koya zuba sai ne baka zuba ba. Ni abban zuba adashan ba. Eh. To ina ko zuba a adasha ka nan tun da ba kudin garan ba. To abin da za a yi kajiya. Ka faɗa mai bayan da kuɗi amma ta hoga kara sai kai guda kaji. Ka ce ina gaishe shi. Eh. To sai an jima. To yanzu adashan ga gaya ni an kawo zubin farko. Cikin mutum goma sha biyar. kowa ya ba da kuɗi ne an zuba min kuma na canye kuma ni yanzu kowa ban zuba ma ba an yi zubi shidda ba abin a daidai kai a ƙoshi iba wa'adi an rikici ba gado ne ba tunda ba sai Allah ya bani nuka yi ba tashi nuka yi in koma gida kai ya iske ni nan don yanzu an haɗa mai yana tafawa ya take min gidan wuta ba ya iske ni nan wannan in gida nika kai ma ko in yi ce gona in yi je waya bari in bi tana in kewaya haka in yi gona ta kai ɗanwa wai in na tace a bada kuɗin masa ka tunan da nici masa gaba na cika faɗa mata ajalan ba menene ajalan ba shi babu kuɗi sai an samu inna lillahi amma dai wallahi tallahi a ka ya dai goga min tsiya jihar na gangaro da mahaukin na zama honorable dan majalisa za a rantsar da ni kenan ya goga min tsiya ya tadda ni kai ai daɗa ya wace min kwanan ya goga min tsiya wallahi eh, ina ni kai ka koma ni ka in lalabo wani ko ina ko Allah na bani sa'a a rantsar da ni amma ai duk da haka nan ina iya shibka aya don ita aya karshen damana ta kai ko kuma in samu rogo rogo na ainihin insa don shi rogo eh? barka dai lahiya lahiya lahiya ya kuka magana aiki da kai kuma ka ce ba kudin wuni ko baka zo kai aikin ba to ka san halin rayuwa ko kaga ko ni ban yi shuka ba kaga wanda yanayin abin to yanzu sai kowa ya gama aikin su kenan ni zaka zo kai ta taiciya. ba haka ne kanu ba kike neman ta yi taiciya ba ka lalace ta lalace kuma yanzu gashi kowa yana kokari akan noman na irasa ni tawaye ta lalace ta ciyawa zaka zo kai mun idan ka ka tayi ka zo ka dan dama da karabi kai ka dora manyan dami ka kai mun dariya shi ina ce ma ba ni tun da na ci kudin to ya kake nufi ba ba haka ne kan ba eh to duk wanda ka kan da shi haka nan ne a ah, to ban da kudi a za a yi da ni to ai zaka kudi na yanzu to ban da su zaka kudi na yanzu wallahi ban da su to ka san nayi kuwa in san nayi eh inda inda ba Allah can ban labe ga icce ba da ya gane da na shiga uku Allah ya yi arziki

abokan aiki tun da dai kayan gada na aro sun yi min kyau in Allah da da an hana biya na albashi sai in ce sai min da su duk da ba dai ni ka yanzu a ce a ce in ko agogo in biya ya nake a daukan aiki ma'aikata nika samu a daukan aiki kan mutum ya zauna haka nan ga gari kan gari ba ce ku min tsarin ku yan hawo nan sama a ba zai yiwu ka hauta nan ba sai dai ka bi ta gabas sai ne ya gabas sai ne ta ta wurin za ka zaɓe nan cikin ɗakin da in yi haka to assalamu alaikum Allah ji kan wallah barka ne eh, to Allah nan ne ma'aikatan Musa nan muna daukan hoto eh. muna kuma editin na fina-finan Hausa da kuma na hoto eh inda muke kenan a nan to Allah yana so ya shiga cikin wata harka salamu alaikum wannan barka da barka da yawa bismillah to in zama ko <laughs> barka dai mun ga Allah mallan aiki duka bidanan ne nace to bari ta ko kuna dauka ta aiki aiki eh to mu dai kaga dai aikin dai na editing ne eh. na fim na fina editing a'a ah, to wannan aiki na kenan ai duk duniya yanzu haka in ba ka ce goloko mai editin ba ma ba a gane ni aka ni duk inda ka zo kai duk da gona nake ina noma in ana so a kira wani sai an ce goloko mai editin kai tsaya in takaita maka wata shekara an kai kara ta da alkali zai rubuta san ma ce sai da an ka rubuta gololo mai eh, yi ce sannan an ka kira ni ne gaskiya to shi ke na yanzu ba ni gane a sai ka zo da takaddunka takardu ko to in ta rubuta takardu ko to shi ke na zan ta rubuta takardu yaushe nan. ranar goma ga wata goma ga wata ko lokacin mai gidan na ya dawo dan ya yi tafiya to shi ke nan to ina tafi eh. <laughs> ba ta karfi ya gode to koma haza ne to su ranar goma ga wata kenan to kada ka mance da suna na gona <laughs> mai eh, ka <laughs> kaka zo mana abinda yake son ga maka eh. maganar naman nan kaga nama riga da ya tsada nan dubu talatin da biyar ne nan duk mutumin da zai zo nan magana akan bashi kada ka kuskura ka bashi bashi hatta abokanai na masu zuwa nan su zo su tsada motoci a nan su ci a basu bashin nama ka ce na hana eh, ka ce na hana don gaskiya yanzu nama ya riga da ya tsada salamu alaikum amin alaikum salam ne ah, barka dai yanzu in ce magana ka kuwa eh ina nan ya gajiya lahiya lahiya an yi salari ko albashi eh a to mu ba ai mun albashi ba sai goma ga wata to tun da yau takwas ga wata Allah zai kai mu goma ga wata ka san ci na nawa kenan yanzu ni na shida na shida ko kwarai to yau saboda wani abokina da ya ce kullum ina shan daɗi shi bai sha ba eh. ya ce da Allah ya ji wani shi zai ce ka <laughs> yau na naira ɗari biyar na kaso na ɗari biyar eh. na ɗari uku da hamsin hamsin da kake fara ah, to ɗari biyar yau don in ɗan yan mai ko to ka gan shi da naira hamsin hamsin ne hamsin hamsin ko ko eh, to ka gan shi na to masha Allah eh. to abin da za a yi ko ba ni duniya in an kai albashi ina aiko ma da kuka to Allah ya sa da kana duniya <laughs> ai ba ni son sai da bashi lahira ni dai magana ta anan bolo ko da Allah goma ga wannan nan kai kokari ka kawo ka ina kawo maka kai ko ni kai da in tai da bashin nama lahira don a ce dadin ka to shikenan bolo ko ko an yi ma to madalla a sauka lafiya salamu alaikum ah, ya hijaz bari ta wani yana tahiyya a an ce ba cikin kwamfuta ko yi mutum ya ɓace ana gane shi ko in ji bashi kin makwabci na ta ɓace kwanaki salamu ka yi na yi alaikum ko yi ko ko ina lafiya yawa ka yi goma ga wata yau goma ga wata ai shi ya sami ce ban bani a kai sha ɗaya ga wata sai zo da takardun na yi eh, na taho da su in ba ka gori eh, ka ba ne hawa yalla bai eh? malam goloko wannan ai takardu ne na kunshin tsire ba takardu kace ba takardu na makaranta na gama makaranta ake bi na boko to ni ne ni boko wadanda gwamnati ta bani kai malam wannan ba takardun makaranta na ba ni ba zan gaya wa mai giya da har na bayar da ka komai an rubuta cewa goma ga wata rana kawo takardu yanzu ka zo mun da takardun to ba takardu an ka ce ba shi ba ku dauka ta ba ku dauka ta ko wato na gane don ban ba da cin hanci ba ko to ban ba da cin hanci kana daukar aiki tun da ku yanzu ma'aikata ba ku dauka mutum sai ya ba ku cin hanci ban ba da kowa wallahi cin hanci Assalamu alaikum. Wannan ne. Assalamu alaikum. Barka ne ni. Barka da. Ya gida. Lahiya lau. Lahiya da to ka san zaman teburin ofisa ina ce ofis aiki na gwamnati ka ta izo min aiki na gwamnati ka ta izo min na zan kara aikin gwamnati to buredin za a baka eh buredin za a bani ka san dai sau tara ta ansa eh na san sau tara na ansa biyu ko eh. to kan uku aka ba na uku aka ba ka zama goma da ba mu da albashi sai sha biyar ga wata sha biyar ga wata za a biya babu ne ni dai wasa ba a ah, ina na don haka ka aimin wasa ah, a ja ya ja akuya ne kai kana biya ta bashi ni ina biya gwamnatin bashi shi kudin da gwamnati ka bani albashi ba an ka ce mm. al din nan da ka jiya al mm. abin mm. kitab abin karatu littafi kenan ko alkalam abin rubutu albashi abin bashi kullum mu ma'aikata ga albashi da biyan bashi ba gwamnati da gwamnati an biya ku ka ni dai uku za ka banta an biya mu ina baka to shi kenan da guda uku kamar Allah da an biya ka haka ka mai kudo ko gole ko ga takarda ga <laughs> takarda gare ta ga takarda muhimmanci ta gare a to sai an jima to sai an jima eh, eh. bari mu tashi mu gyara kai hakan da zafi na isa ba ni magana ha a ce wai ban da ragowa ka tako aka Allah ha ba a kawo buro ne Allah sai ka takon banza ne ka ne da barka dai kun lafiya da ne lafiya ba lafiya ko lafiya eh, to lafiya tun da ka gane lafiya ko dai ba lau don can shago ba an bata da shugaban ba sun shago na ci sha maka kaya da shagon ne ba ke har wata ma a nan waje na zo aka ajiye ina kaya babu kaya babu babu kai babu dan aiki sai ka bani labari ba kan mana da annan ba zai in kada horon faɗa maka gaskiya tun da na faɗa maka zuwa ga wani abin da yake in ni ce barayi sun yi nisa ta to na yi rashin gaskiya amma in faɗa maka ba mutum ɗan adam ba duk da aljannu sata su kai ran da ina wurin gazam ne ni ji an sarar da kwali an yi saman mu kamar tafiyar nesa ban ga kowa ba sannu sannu haka na abin ya ɗora tafiya saboda hakan gani hankulin da zan baka yanzu ko miliyan guda ta ka samu ka kara sawa don miya kaga sai a zaɓa ma giwa masu ko ne yake kowa wai kana shaye-shaye ne a shaye-shaye nan ne ko a can sokotan ka taɓa eh, eh, shiga gidan mahaukata ne a shiga gidan mahaukata mahaukaci ne a can sokotan kana shaye-shaye ne kace ko miliyan wa ko miliyan guda ta ƙara ƙara ma eh. saboda sunan wata sarai saboda sarai ce ta kawo duniya to ai ni dai ban ce ba yanzu dai abin da za a yi to yanzu ni alhaji a azami in baka yi nan haka ba ka saurara ne ma Allah ya faɗi na ran saurara ma din da su wanda za a yi da a yi wanda za a yi ta a yi ta sai a yi ta ta kare shin ba ba shi kaka biya ta ba ba shi nake ba dubu ɗari biyar na kan bani ba dubu ɗari biyar ne to kamar bari ana baka dubu ɗari ai ba zan karɓi ɗari biyar ba dubu ɗari biyar za ka bani to in a waje na ne ba ai da sun fa haka ko dubu ɗari bakwai za ka bani wannan gana mai kokon can na da na sha ban biya ba abin da ba ka yi dai kai na kaga na sha biya maka karamin kuturu shi yake magiya babban sai dai buɗe hannu ya ce haɓu kuma ka sani biri a hannun malamai yake dariya idan ya shiga hannun maguza fa sai wayo Allah muka haɗu da kai ka shigo hannuna za ka san ka shiga hannu kuma ina to in tabbatar maka nan da kwana uku in baka kama kuɗi na ba za ka shiga sal sai eh, na shi hannu na ga shago zan gare ka ina kuma kayan shago a sha kayan shago kan to ka so wanda ba a gare ka za ka gani eh? za ka gani ni dai na gaya na ko ba gare ka za ka gani na ko ba gare ka kai ka shago kayan hande ka zamna ga shagon ka ni in da wurin bida tunda na san Allah yana ba kowa in ya samu kuɗin ka kana biya ta bashi ka ma mai da ni wani haka haka ma wani bucan ba. sai eh, yanzu na ma magana gaskiya ko ba ne ba ba ban ganta ba ban tanta ba to biya ne kai ko ko ne na san ne ko ko ina an ka zo ana lamuni kai gore da an ga maka in kana cin kasa ka kiyaye ta tuni wanda duk kana cin kasa ka kiyaye ta tuni amma wallahi in ban da kana biya ta bashi in ban buge ka kan wani wani gamshi ne eh, eh, yake nake yana san ba abubuwan wanda mai biya bashi wallahi da na da wallahi ba ka ina shi ka san gaskiya ka same ni ka samu kuɗi na nan da kwana uku in ku kaɗi za ka shiga sal za ka shiga sal na gaya maka abin da ya kani ya eh, an saba ana kayan ba kuma guda hudu a sa biyar da yi yan yi zan kani ne a sa to ba mu to wace kake su ba can guda wannan ta yi wannan ta sai da yau kawo wannan wannan a haɗo da aka hannun da aka ce mu zai wata a haɗo da gwamnati shekara wani ko babu ta babu ta na yanzu nan ta ƙare ka shekara to wannan fa ƙanana ne eh a to kuma saboda a to Allah ya lano kabari a sa nan manya a ta bara ana sake kai mai zan ana nan gaggara ana dan sake ya dan saboda zaman kicin ko eh, to ni kan ba na so a gaggar ma na ba a to kicin wa zai shigo wa kicin <laughs> eh, eh, yawa to ma to da wani mayafi nan dan madina awo to ina so ne wannan yayi ma zai yayi addu wanda kaga na nuna yayi ne da wani ma wannan masa shi masa shi ba dan kwalaye Eh, dan ba mun wannan bari mu gama to a haka da ci kayan ne eh wannan ba mu a hada da wanka ba ta nan ba da wannan bari a gama da waɗanda a gama da waɗanda waɗanda ko da daddare sai a tawo ai nawa ne kuɗin wannan

in ya samu yanzu ka ɗauki kayana na dubu goma sha bakwai da ɗari biyar to oh, sha bakwai da ɗari biyar to saboda haka mai lado ya zai mun haka kan haka gaskiya ma an saba wannan dan waya da ɗaya a ni ban yadda cewa shi ya kamun ba kai na cika kamun to ba wani abu ya za a iya kamun kuɗi zan kayan ni ban san shi ba to ko ni kan wani kai kuma ni ba na irin wannan cikin ka san hali na a zan ma a zan ka da ko shi za a kamun kuɗi to ba a da wuce shekara a ba zan ba da na ba shekara wata hudu dai eh? da ku ba ku da kuɗi za ku tana dawo a to ayi abubuwan ne eh. kwana goma sha biyar ito eh, gaskiya ba ba wai zai ba da kwana goma in hanyar kwana takwas na yanka kwana takwas kwana takwas ni ina fata in kwan goma sha goma ban biya ba Thank Salamu alaikum. Ah, amin. Amma kai ba zo ban yi tsammanin za ka yi mini haka ba. Yanzu a shaidu an tafi an tafi kuma batun ɗaurin auren ka ko ka sanar da ni. Haba. Haba ku duku. Haba. Irin wannan zumuncin namu yadda muke ban yi tsammanin za ka yi mini haka ba. Inna lillahi. Ka san hanyar rayuwa. Babu wanda nika kokonto in faɗa ma in ba. Haba ku. Yadda dai muka dai ai. Na ya ka sanar da ni. Haba ku duku. zamna dai a shaba ta mai rai wani irin zama bari ko amma bari da zauna saboda don Allah ka zo wallahi wata nan zai na yayi mutukan bashi wani wallahi na ba na bin don Allah ka zo wallahi abin yayi yawa in dan buye ya bai jin mai kadiba ba sun ba shi da tauriya sai ba shi kai mai a to kana na an dawo salo kun dawo masha Allah masha Allah Eh. to eh. kudin za ku a to dai ya bari har lura ta kwanta kana dai gane nan gida ko eh. to zuwa nawa na kudin naira arba'in to ka bari zuwa magarba ka dawo kashi a a yi kuma dai da kyar dai hmm. lokacin da na je na tarar da wasu daga kuɗi a hannu sun zo da shi waya daura ne shi ce a'a ya ka ga da wanda kuma yake miradi to ka gani to kuma aka ce to lakadin ne ko ajal na ce a ajalan din yanzu ajalawa ajalawa to to in dai Allah ya bani ai na san shi komi Allah ke bani Allah ka baiwa wata hudu na ba wata hudu ko eh. to ai babu komi tun da dai mm, an karma an ba hudu to an kuma san ana haka da tun da musulunci ya yarda da ai in mace ce ba za a yi abin gaba wani amsha ne ina zaune hannu shi yasa da aka ce in hito ni kara <laughs> na gode na gode na na gode na gode masha Allah to ai ba komi ni ma ajalan din <laughs> yanzu ta yawa kai <laughs> Allah farko ta ba ka dawo da abu asha ajala ko kai ajala Allah ya hakuri lado duwa da Allah da yayi to na gode Allah ina ganin amaryar zuwa sati guda nan gaba za ta tuwa in kana da yan shinkafa don Allah ka a rufa a fili kar shiga gidan gaba wallahi ya Allah ya Allah ban ji hada ma na yadda muke a cewa ana mutum guda hmm, wato abu ne ya taho haka babu wani wanda aka zuciya ta gare da galado sai kai don ashe batun da haka ga baka samu shiga zuwa garin anan gaba wa a gaba ba ku ba duk da ba shi an ka ɗauko shi kai kayan ne kayayyakin bayan an gani ana so da kayayyakin aka haɗawa duk abin da ka gani nan lado in da ban da lado garin gada na kankana wallahi na gode mala na mm. gode na gode amin Allah amin Allah to masha Allah Sina faɗi ga umar can ya wuce can da mutum Allah bai iko lamarin nan na gobe ko tahowa yake ya kamata alkawarin nan da ne masa na shinkafa a ce na cika masa to tun da shinkafa ba ta samu ba ran tashi a ɗari biyu na in je in kai mashi ya zara wa alaikum assalam ha ko? barka da zuwa barka da zuwa barka da ina ga jiya lafiya hidimomi kuma wallahi hutun muke harka da ta cuɗe a ada ma to wani ce to abin da zani haka tunda na san dai akwai alƙawarin da kai min nace bari in taso haka yake to ni ma ko zaman nan nawa da ka ganni eh. batun ka nake to na so in da alƙawarin da na so in da na so in taho da dan baro ya ɗauki buhun da sai ya zo muke su a ayu ai ba a kai haka ba ka san mu muna samu ne Allah yana ikon sa ko ba ka ba eh. kuma ikon Allah shine sai ko ba ka ba gaskiya na lokacin da ne maka ne shinkafa to an samu akasi asha eh, Allah bai sa na cika wannan alƙawarin ba asha amma ga ɗari biyu na tanadan maka to eh, sai ka yi hakuri to ka je ka tokara da wannan to ka yi hakuri da Allah ba dai haka na so ba to na gode eh ayi hakuri na gode ayi hakuri ba dai haka na so ba to kuma yadda Allah ya yi shi ne zamu san duk kurin ga kuka kace kana da kuɗi dama aure bashi an faɗa maka an ka daura maka shi ban sani ba to aka bi wanda za ta tare gidanka dan ana kawo masa kawata ta ta tare gidanka wato duk abin ga da kuka kanya kaka ne shi ni abin ga kai ke hadisi ka faɗa mata an ne ba ai ne bashi a'a yanzu dai ne ana yi ne bashi amma Allah Allah bai ce ai ƙarya ba ko ya ce ai ƙarya ka zo barka har ka ƙara gidan mu ka ta ƙarya ta yi ya ka ku uwar gida ta uwar gida ta uwar gida ko ne ko kai ko duba ya ni ya ni ce ni ai ai shin ƙarya ta ni don na buɗe hukunci don na bude hukunci to ni dai yanzu abin da zan abin da zan faɗa tsakanin ku don Allah ku yi hakuri shi an aure ba abu na wasa ba ko ba haka ba ku yi hakuri ku sasanta tsakanin ku don Allah duk ku dauki hakuri ni ne zan ƙara hakuri shi hakuri don Allah eh, ku yi hakuri eh, ku yi hakuri eh. amma zai ni ke ba sa an ga cin mutunci da kimin bayanin cin mutunci eh sai ka so cin mutunci wallahi cin mutunci tunda baka so shi ina zuwa ai da ka ce aure ba shi na ba to tunda ba sai ni kori ƴan uwa na kaga sai in kai a sai Allah in samu sai in baka ka kai gidan mu amma ana haka ai ina nika so gura sa tun tunda ba ni da kuɗin gura kuma an ce a gagauta a dalma ga wasu da kuɗi da hannu to ni ko ajalan ban cewa ayi ke kice kina so na ni na ce ina so to ashe ko ke tun da Allah ya haifi ka ai ba san da wannan batun tun da kata kai ƙarya to shin ba yanzu a za a yi sai ka san yadda za a yi yanzu yadda za a yi ina so a biya yan uwa na aro kuɗi yawwa sai in baka eh. yanzu yi an sallar magariba yawwa an sallar magariba sai ka kai musu kaga shi nan an biya an huta sai in ce ga su an biya in da ma banki abban zo ko in ce banki Allah ne ni kuma nan da kuwa ni Allah ne kare hasiri sai an jima ko sai an jima di ba ta ne yadda ne ko ki canza ki hauka buka amma ban gani da ta hauka ne da ke ki tare da ke ta ci ana shiga wallahi ne kai ta kuma ki ku kawo da a Allah ya sauka tun dai an riga an zama alamun da ainihin na riga na sa ya giya ce ta kuma wuya gare السلام عليكم السلام عليكم طيب kai wannan ya annaka yi misala ba ai yana na sama an ga biyu su na na aljanni na ne aikon alhaji ya ce ne ya ce a nawa in ba haka ba ka da naka yi naka yalla Ha? a yi waje da kuɗin haya ce ni ban biya ko ba kuɗin haya an ka ce ka an saba to har sai kai kuwa kai kuɗi ina da su kuɗi ka san lado garin ka ko a wannan lado mm, lado garin ga bai san lado wannan dogon nan ba wa Allah nan mai abin ga to kuɗi ni ka biya tai shekaran jiya ma da ni bashi kuɗin ɗar mai arme wajen nawa ni bashi kai duk da kayan lehe da ni bashi cikon lehe babu abin dubu ishirin da biyar ni bashi amma kayan da ya sau ba su wuce dubu goma sha bakwai ba. ya ni ba wannan na zo yi ba eh? ni ba wannan na zo yi ba. to ni ka zo yi. kuma ba sirrin ka na ce ka gaya mun ba ni dai ba ya turo ni kawai ka bani kaya in babu kai to ɗauka ta za kai ka faɗa mai ina nan ta yi. ta hika ce mai ni na ce ina nan ta ko ba kudin haya ba to ta hika ce mai na ce ina nan ta yi ka da taka kudin haya gare ku ni fara haya wai haka nan dai ana nuka fa kowa an yi karata shi mai tura mai ya yi karata mai mai wanda ya buɗa mai shago ya yi karata ga ita amarya ga ta ta can saraki ba ta samu ba balle ta ba to da sun kai karata ai Allah ya sa an yo beli na bashi babu wanda za a yi kuma tun da dai Allah bai ce sai na zamna gidan yari ba don ana biya ta bashi kamar ni dai aga duniya ita ma gwamnati wai don an bani bashin mashin an ranta min kudin noma an bani bashin keke to an jeje tun da ita ma gwamnati ana biyar ta bashi bashin bashi an ba ta bashi ta bani kwanci <laughs> na nika nan ne 'yan huta na gaji da hayaniyar mutane wanga ya zaka ya ce haya haya wanga ya zaka ya ce haya haya duk dai abu gashi nan ba mai iya ruwa maka asiri shikenan kowa dai tsoron bayan ka ɗaya ka kallo ni da wata na in eh, kwanci na ya yi min alheri to kawai kawai wani sun tsuntsu da yomin kashi wai harkar buki wallahi ne abai da la'ila wai ashe mahalki na nika ni na aza ko alherin da ya sabka gani cikin dabbobi ga haki ga hili gudan mai ɗin yawa cikin gari an ba ni in yi noma ni ce rabi in iba in yi gidaje rabi in nome ina ta kirarin noma a kai <laughs> na arziki ya kauce <laughs> eh, lalurorin duniya dai ga sunan jiho sai da ni kama arziki ga dabbobi ga awaki ga tumaki shakai ɗaya ban gani ba cikin gandun nan nau kuma cikin gari ni ce rabi in gine rabi in nome ina kirarin noma ashe hakan ga abin yake tashi nika in gani wata za mu da amaryar ka yanzu kan in tace wani nama in ce sai ke zo gidana in ta ce wani abin shayi in ce sai ke zo gidana <laughs> da haka nan da haka nan da ko miya zan dai gaskiya mara lafiyar nan yana cikin hali na damuwa sosai kwarai da gaske kuma cutar tashi gaskiya tana buƙatar za a yi masa tiyata saboda haka ina fatan yanzu za ku biya kudin da za a yi masa akwai tun da cikin gaggawa za a yi masa tun da yanzu ta shi shokirta zai shiga cikin wani mummunan hali zai iya mutuwa ce zai iya mutuwa ko da gaskiya an je ba ya masa wannan ko likita ba ya sa ba Allah ba duk ba mu ba na je ki ba ko ko ni ni za ka magana shi ko ga mu ga mutum ana ko ne ko ne da su da su ne eh to Allah ma mun likitoci aiki mu ne taimako ne da ba to Allah ya ko da an biya din mu aiki mu ko ne tunda aka baka da kuɗin tsoron kuɗin ba ya su masa aiki ba abinda nake so da Allah ba wai biyan zamu biya duk komai da komai amma da Allah a janar muke so bashi ki ne saboda wannan mai ciki ga tana da tsohon ciki ga kuma mijinta tun yanzu idan aka bar shi in ya mutu ka ga wahalar ta zama biyu kenan ita ga matsala na tsohon ciki ga ko matsalar ba shi wanda zai mata wannan hidindimu na biyu wata saboda haka albarkacin ta gaskiya na ba ku sati daya sati daya Allah mun gode insha Allah ba wasa insha Allah ba mu gode ku ne na farko da muka taba yin aiki ba shi sati ɗaya na baku to yanzu bari je a shirya zan ga su ah, nasis din nan su zo su shiga mun da shi tiyata sai mu masa aiki sati ɗaya ma ba ba su lokaci an gama Allah da Allah da kasu ya ga bari turo na su zo su shiga shi wannan ne mutum yanzu ga ce a yi da cikin gaba 讲你老人家，再让你那那个那个到处走路，你老人家你老人家， kafin ya gobe ya ce a ba Muhammad dan duba ji dubu ɗari biyar a ah, ah, wallahi ya dace da ni a ce da ni kan ko ne ko ne ko ne ta ki ne sai ko ne ko ta ne ne to ai ba a jana da kai ba a a ai ba da ne ce a jana ba eh, banka na haya uwa kan ci na na haya ubanka ba za ka an haya ubanka na ci ba za ka bari mutu da mutu da aka mana baran ma to duk bari baran ma da Allah ba shi da wani gida ko ta kadara da za a sayar a biya ni dubu ɗari ko kai ki ci tabbarin ga muku lifafin ma wallahi a galan da ku shi wa zuwa a biya shi ma cewa ne in an binne shi in kabarin ya riɓe a biya wa mutuwa ne sa mu la'ayi mu da ya ko da ya shi ya mu da dubu da su ba mai babba ba ta mu ji abin ne bai sa dogon su kuɗi na Saya betul yang itu saya ini kita ada sana di mana mau nak di mana mau nak betul nak nak. Allah الأوساط يستكشفون فمتوقف الدوام على الغائبين وأن يجب أن يأكل